واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fa’in na lahadi fi kalamun la wa ahsana lahadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin balala wa kulla balalatin finnar ikwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litini haka ne? sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara 1441 lissafin kirista kuma yau hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin. Allah ya maido mu wannan masallaci mai albarka na sunna wanda yake kofar gidan Alhaji Muhammadu Kulum a cikin wannan anguwa ta Abuja Kwatas cikin wannan birni namu na Gombe fadar jihar Gombe a ƙasar mu ta Najeriya inda aka saba a irin wannan rana daidai wannan lokaci a wannan guri ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin wato suratul muhammad sura ta bakwai idan ka faro kirga daga sama sannan mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 34 haka ne? wanda za mu tashi a farkon aya ta 35 mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون نعم والله معكم ولن يتركم أعمالكم الله مدعوكين سلكيتي ولا تهنوا kada wato ku yi rauni wata da ila salmi wa antumul a'launa ku ne mafiya ɗaukaka wallahu ma'akum Allah na tare da ku walam ya tira kuma amalakum kuma ba zai daɗe ayyukanku ba me wannan aya take nufi malamai sun mata fasara kala biyu lafazin wala tahinu wa tad'u ila salmi shi as-salmi abinda ake nufi ya zo da ma'anoni guda uku malamai suka ce da asilmi da asal da asilmu da asalmu da asalamu duk ma'ana ɗaya ce ya zo da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko shine asalmu shine Al'islamu. kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ce ya ayyuhal ladina amadu nudkhulu fi silmi kafa ya ayyuhal ladina amanu كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal alladhina amanu ya ku wa'anda suka yi imani udkhulu fi silmi ku shiga cikin silmi kafa gaba daya menene asilmu a nan gurin malamai suka ce al'islamu ai udukulu fisilmi fil islami kafa ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya kar ku raba kafa wala ta tabi uku duwati shaitan kada ku rinka bin takokin shaitan innahu lakum aduwwun mubin shi shaitan baki ne mai bayyana kiyayya gare ku ma'ana ta biyu ya zo da ma'ana wato ta sulhu Allah madaukakin sarki ya ce fa in janahu wa in janahu na'am ana yaki sai Allah madaukakin sarki ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in janahu lissalmi. idan wato suka karkato an gane suka karkato lissalmi saboda sulhu Allah madawakin sarki yace fajanaha to kai ma ka karkata wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah madawakin sarki wannan tana nufin asalmu anan gurin tana nufin ne sulhu ma'ana ta uku tana da ma'ana ta wato al natu shi yasa idan aka ce ashafi silmi ai wato fiddumani natu ya rayu a cikin wato silmi sai a ce ya rayu a cikin natsuwa ina fata an gane wannan wayannan ma'anoni su ne kalmar wato silmu ko salmu ta zo da su to masu fassara ta farko suka ce wannan aya tana magana ne akan yaki don haka asilmu a nan gurin tana nufin sulhu dan haka wannan magana da suka faɗa ta sulhu to suna cewa Allah madaukakin sarki da yace wala tahinu kar ku yi rauni wa tad'u ila silmi ya zama kun kira zuwa ga sulhu abinda ake nufi wannan jimla da aka yi ma'adufin ce akan waccan jimla ta wala tahinu ina fata an gane wannan sai ya zama wala tahinu ai wala tad'u ila silmi kada ku yi ku yi rauni kuma kada ku rinka kira zuwa ga sulhu in ji Allah maɗaukakin sarki wa antumul a'launa ku ne jarumai ku ne kuke koli in ji Allah madaukakin sarki wallahu ma'akum Allah yana tare da ku walam ya tira kuma ba zai wato bata ayyukanku ba ba zai daddatse ayyukanku ba wannan shi da abin da wasu malamai suka fassara saboda haka kada ku yi rauni kada ku yi wato abin nan kada ku yi rauni ku zama kuna kira ku zama kada ku fara kira zuwa a zo a yi sulhu idan musulmi yana wato cakun saka da abokanan gabasa to kar ya zama ya gaji ya yi rauni ina fata an gane wannan kar kuma ya yi me kar kuma wato ya zo yana kiran su yana ce ku zo a yi sulhu shi yasa yadda aka kawo waccan waladin eh faladin to wannan falaɗin akwai wata ladin a nan gurin saboda an hada ta da wata ci gaba ɗaya tana tafiya tare ina fata an gane wannan wannan shine fasara da wasu malamai suka yi magana Allah madaukakin sarki a wani guri yake cewa wala tahinu wala tahinu wala tahzanu hmm. mhm. وأنتم الأعلون إن in kuntum mu'minin wala tahzanu Allah madaukakin sarki yace wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ku ne mafiya daukaka inji Allah madaukakin sarki in kuntum mu'minina amma idan kun kasance ku mu'mine ne wani wuri Allah ya ce wala tahinu wala tahinu sibtiga ilqawm na'am in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الله مدaukakin sarki yace wala tahinu fi kada ku yi rauni cikin neman mutanen abokanan gabarku in dai an fara to ku tsaya ku yi rauni wajen ne wajen neman su in ji Allah maɗaukacin sarki Allah ya ce in ta ta lamuna idan kun kasance kuna jin zogi kuna shan wahala kun matsu sai ya ce wahum fa innahum alamuna kama ta'lamuna su ba suna jin wannan zogin suna shan wahala kamar yadda kuma kuke shan wannan wahala to amma bambancin ku da su Allah ya ce watarjuna min Allah ma la yarjun kuna fatar wani abu daga Allah madaukakin sarki wanda ba sa fata kuna neman Allah ya daga muku darajar ku kuna neman lada kuna neman shahada wanda su ba sa sa ran wannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman mai ilimi ne kuma hakiman mai hikima ne subhanahu wata'ala wannan suna daga cikin wato asbab da suke sabbaba mutane su ci nasara ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki a baya mun yi karatu Allah madaukakin sarki ya ce fa'al asaitum in tawallaitum فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا وتقطعوا أرحامكم الله مدعوكين سركتي فهل عسيتم shin kuna yin tsammani in kuka juya baya in tawallaitum kuka juya baya eh, an tufsi dufil arabi dan ku rinka yin banna a ban kasa wa tuqaddihu arhamakum sannan kuma ku rinka yanke to zukatan kuma ana za ku iya cin nasara idan kuka yi wannan kuna sa rai wannan ba zai yi ba ji Allah madaukakin sarki malamai suka ce wayannan ayoyi idan ka hada da ayoyi guda biyu da alaran ma ya kawo da suke suratul nisa'i da wayannan da wannan aya ta baya da ta wuce da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya lissafa wani wasu sabubba guda goma wayanda suke sabbabawa wato a ci nasarar yaki akan abokanan gaba an gane wannan sababi na farko shine wato al-izbatu ku tabbatu kar ku juya baya juya baya din yana jawo me yana jawo a samu matsala an gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa guda dace saboda haka ya zama cewa wato kun yi haƙuri kun jure wannan zai tabbatar muku shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah madawakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya kuwa yadda suka yi imani idan laƙitun fi'atan idan kuka haɗu da rundunar abokanan gaba fasbutu to ku kafe kar ku gudu in ji Allah madaukakin sarki wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihuna ku ci gaba da zikirin Allah da yawa wannan zai sa ku samu nasara an gane wannan kenan gudu yana daga cikin abin da yake sa nasara ta rushe idan sojoji suka tafi filin daga su tsaya su kafe shine ma'anar in tawallaitum idan kuka juya baya an gane wannan wanda shi ne abu na ɗaya abu na biyu fasadi lokacin da soja ya fita yaƙi a filin daga kuma yake yin fasadi to fasadi yana sababa rashin cin nasara ina fata an fahimci wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yace an tuftidu fil ardi wa tuqaddiu arhamakum yanke zumunta yana sa a gagara cin nasara wayannan sabuba guda uku suna sababa a cin nasara rama akwai wata ayar guda ɗaya da ba kawo wanda mun yi karatunta a baya da'atun wa qaulun ma'ruf نعم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم نعم Allah madaukakin sarki ke ta da'atun yin da'a wannan shine sababi na nawa eh sababi na hudu wanda yake sabbaba a ci nasara a filin daga a yi ɗa'a wa shugaba kar a yi tawaye idan kana cikin tafiya ka yi tawaye a shugaba ka sabbaba abokanan gabanka su samu nasara a kanka abu na hudu allah maɗaukin sarki ce wa ƙaulun ma'aro zance kyakkyawan zance na biyar zance kyakkyawan zance shine wanda allah maɗaukin sarki ya ce idan laƙitun fi'atan fazbutu sai ya ce wa zukurullah kasiran la'allakum tuflihuna ku rinka zikirin Allah da yawa wanda shine tabbataccen zance an gane wannan a shine wato zance kyakkyawa qaulun ma'ruf din an gane wannan sannan da magana wata shari'a ta yadda da ita ba magana irin ta firgita mutane da razana mutane ba wannan shine me shine sababi na biyar sababi na shida sai Allah madaukakin sarki ce da sadaqullaha da kun gaskata Allah madaukakin sarki lakana kairan lahum da sun gaskata Allah da ya fi musu alkhairi to gaskata Allah wannan kuma shine imani wanda Allah madaukakin sarki ya kawo a waccan aya da Allah ramma ya kawo ta farko a suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina wala tahinu kar ku yi rauni wala tahzanu kar ku yi bakin ciki wa antumul a'launa amma me in kuntum mu'minina to in kuntum mu'minina shine walausa da kullaha ina fata an gane wannan idan kun gaskata Allah kun yi imani sababi ne da zai same a yi nasara gaskata Allah da yadda da Allah zai ba mu nasara babu faduwa a cikin lamarinmu wannan zai sababa Allah maɗaukin sarki ya ba da nasara ina fata an gane wannan Allah maɗaukin sarki ya ce sababi na nawa na shida a na bakwai Allah ya ce wala tahinu kar ku yi rauni an gane wannan kar ku tsorata duk yadda kuke ku zama wato kuna cikin karfin ku kuna jin bari mu iya kokarin mu wannan zai taimaka a yi ne zai yi taimaka wajen samun nasara sababi na takwas Allah ya ce wala ta hazanu kar ku yi bakin ciki idan kuka yi bakin ciki da shiga kun shiga cikin kunci kuna ga yanzu an takura ku to wannan zai iya sababa abokanan gaban ku saukan ku an gane wannan sababi na tara sai Allah madaukakin sarki ya ce wala tahinu fi tigail qawm kada ku yi rauni wajen neman abokanan gaba bibiyar su ake in dai an tashi to bibiyar su ake ba kawai irin yanda ake yaki in aka yi sai ai kwanton bauna ba sai su wuce kawai an kore su daga nan su je su ta abin da suke sai sun sake kawo mana hali mu sake kare kanmu irin yadda ake fada da boko haram sojojin Najeriya ban sani ba ko kun gane yawa idan suka kawo hari to sai a bi su wala tahinu fiftiga alqawm fiftiga alqawm a ci gaba da neman su ana bin su har lungu da sako inda suka buya ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki yace wannan shine abin da za ku yi sababi na tara sababi na goma sai Allah madaukakin sarki yace fala tahinu Wata tad'u ila silmi ai wala tad'u ila silmi kar ku rinka yin kira zuwa ga me zuwa ga sulhu ku ce a zo a yi sulhu kar ku yadda da wani abubuwa da wasu mutanen yammacin duniya ko mutanen waye suke kiran ku akai a a zo a yi sulhu idan kuna yaƙi da su ba za ku nemi sulhu ba in su ne suka nemi sulhu kuma dama aya ta gaya mana Allah madaukin sarki ce wa in janahu wa in janahu السلم فجنح لها وتوكل على الله إذا هرسو سكا كركتو دان أي سلح to anan Allah madaukakin sarki yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma sai ka karkata sai ka yadda ayi sai ka dogara da Allah madaukakin sarki an gane wannan su ne suka yadda suka ce mun aje bakaman yaƙi mu yanzu mun zo ayi sulhu to sai ayi sulhu amma ba su suka yi sulhu ba ba yadda za a yi ku kuma ku tashi ku ce ku ne za ku nemi sulhu da su wayannan sabubba guda goma wayannan ayoyi sun nuna mana cewa suna sababa ayi ne a ci nasara a filin daga Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Allah ce wa da'u ila silmi ai wala ta da'u ila silmi kada wato ku rinka kira zuwa ga ayi sulhu wa antumul a'launa ku ne mafi daukaka inji Allah madaukakin sarki Allah ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku yana tare da ku wannan yana tare da ku me take nufi ma'iyya ce ta Allah madaukakin sarki cewa Allah maɗaukin sarki yana tare da ku ita ma'iya malamai suka ce ma'iya kala uku ce akwai ma'iya amma ita ta game kowa da kowa duk inda Allah madaukakin sarki ya ambaci ma'iya amma yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi yana tare da ku duk me duk inda kuka kasance kawo aya ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نعم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ما لم يسكت وانا ما إياد ألا رمى يكرنك abinda take nunawa ma yakunu min najwa min salasatin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aksara babu mafi karanci daga haka babu kuma sama da haka illa huwa illa huwa shi Allah madaukakin sarki yana tare da su aina makanu duk inda suka kasance sai Allah yace thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan zai basu labari dangane da abin da suka aikata a gurin da suke ɗin? a ranar alkiyama inna laha bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne ga kowane abu malamai suka ce irin wannan ma'iya ta shafi kowa da komai kowa yana tare da Allah madaukakin sarki to amma da me sai suka ce abinda Allah yake tare da mutane a nan gurin ko bayi a wannan gurin ayar ta tabbatar mana shi menene wannan shine al-ilmu wal iko da kuma ilimi duk inda kake Allah yana tare da kai da iko sai da iko a kanka kuma yana sane da kai iliminsa ya yi ne ya kewaye komai ba sani ba ko kun gane wannan shi yasa bayan Allah maɗaukin sarki ya faɗi sa dangane da halitta gaba ɗaya sai ya ce thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan zai ba su labari dangane da abin da suka aikata ranar alkiyama wannan ba komai ne face kudura idan bai da iko akan wannan ba zai iya yi ba sannan abu na biyu sai kuma ya ce shi Allah maɗaukakin sarki ya kasance da kowane abu mai ilimi ne an gane wannan kaga wannan ayar a cikin ta Allah maɗaukakin sarki ya isar da saƙo na ma'iyar da yake nufi Allah ya sa mun gane wani wuri Allah rama Allah maɗaukakin sarki yake cewa huwa alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna huwa khalaqa bainahum me yasa Allahu alladhi ko eh na'am Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min مثلهن يتنزل الأمر بينهم ها. لتعلموا أن الله على كل شيء قريب وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله بدأ يشين سريكي الله الذي خلق سبع سماوات الله شيني وند يا حليتي سمي غدا بكاي ومن الأرض مثلهن daga ƙasa ma misalin wannan ita ma ƙasai guda bakwai yatanazzalul amru bainahunna sannan al'amari yana sassauƙa a tsakaninsu kowace duniya ce mai zaman kanta kuma al'amura na sauƙa tsakaninsu in ji Allah maɗaukakin sarki me yasa Allah yi wannan sai ce alamu annan laha ala kulli shay'in qadir saboda kusan Allah yana da iko da fawa akan komai yana da iko akan wanda yake wannan duniyar yana da iko akan wanda yake wannan duniya ta sama duniyar sama da wannan Allah yana da iko akan wannan har saman sama sannan haka ƙasa ɗin Allah madaukakin sarki yana da iko akan wannan sai yace wa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in ilma sannan ku san cewa Allah madaukakin sarki ya kewaye da kowane abu da iliminsa iliminsa ya kai ko ina yana ganin kowa yana da iko akan komai Allah madaukakin sarki ya samu dace ma'iya ta biyu ita ce ma'iyatu khasa ita wata ma'iya ce wacce wasu bayi ne taski abin nan ta bantu ne ga wasu bayi ba kowa da kowa ba ita ce irin yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wallahu ma'as sabirina inna allaha ma'al ladina taqaw ato ba karanta aya ba na'am inna lallai allah ma'al taqaw yana tare da wanda suka yi taqawa wal ladina hum muhsinuna da wayanda su masu kyautatawa ne Allah madaukakin sarki yana tare da su wani wuri Allah madaukakin sarki ya ce shi Allah yana tare da masu hakuri an gane wannan wannan ma'iya akan ce da ita ma'iya kasa ma'iya ce da take banta ga wasu wanda ya siffantu da irin wannan siffa to Allah yana tare da shi to me ake nufi da wannan taren da Allah madaukakin sarki yake tare da yake tare da bawa a wannan lokacin malamai suka ce abinda ake nufi shine Allah madaukakin sarki yana tare da su wato bil'auni wa nasiri da taimakonsu da ƙarfafa su duk inda suke Allah maɗaukin, sarki zai rika taimakonsu kuma zai rika ƙarfafa su ina fata an gane wannan akwai mai iya da ake ce mata to kasa ita keɓantacciyar keɓantacciya ce ita ba kowa ba da yake da ita cikin keɓantattu ma to an sake keɓe wasu domin misali cikin Allah ta ƙau, akwai annabawa ko babu cikin Allah dina hum nuna, akwai annabawa ko babu cikin ne akwai annabawa ko babu duk akwai to amma sai aka kawo wata ma'iya wadda annabawan kawai ta shafa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna Allah لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله مدعو جنسا ai aya ce ka sare shi daga zakiya. Allah madaukakin sarki ya ce kada ku ji tsoro inna ni ma'a kuma lalle ni din nan ina tare da ku an gane wannan asma'u wa'ara ina ji kuma ina gani Allah madaukakin sarki yana tare da su Allah madaukakin sarki ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana tare da abubakar da suka samu kansu a cikin kogo don hijira ƙarshe suka ɓoye saboda kafirai abubakar yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi ina kallon takalminsu da za su leƙo za su gan mu sai manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa menene abin nan tsammaninka da mutane guda biyu wanda Allah madaukakin sarki shine na ukunsu me ake nufi da wannan taron da aka ce shine na ukunsu wannan ita ce irin taron da Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabi Musa da Haruna yana tare da su da annabi Musa da Haruna ko baya tare da su yana tare da su to amma da me yake nufi malamai suka ce wannan wato abin nan ma'iya kasatu kasa ita kuma wato bil hibzi wal auni wal iradati Allah madaukakin sarki yana tare da su da kiyaye su da kuma taimakon su da kuma manufar su saboda manufar annabawa manufar Allah ce manufar Allah manufar annabawa ce ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa guda ce sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ma'akum Allah yana tare da ku walam yatirakum a'malakum kuma Allah madaukin sarki ba zai bata ayyukanku ba wayanda suka fasara ayar da as-silmi anan gurin shine sulhu yadda suka fasara ta kenan wato walam yatirakum a'malakum ba zai bata ayyukanku ba sai suka ce ai wala yabdulu a'malakum ba zai bata muku ayyuka ba fasara ta biyu wayancan suka ce as-silmu anan gurin ko as-salmu anan gurin shine al-islamu suka ce faɗin wala tahinu kar ku yi rauni wata da ila salmi ku rinka da'awa zuwa ga musulunci ina fata an da wannan kar yi rauni ku yi ta da'awa ku yi ta kira zuwa ga musulunci duk damar da ka samu karka yadda kai sake da ita in kokari ka isar da sakon an gane wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa antumul a'launa ku ne madaukaka wallahu ma'akum kuma Allah yana tare da ku walam yatirakum a amalakum Allah madaukakin sarki ba zai datse ayyukanku ba me ake nufi da wannan malamai suka ce anan Allah madaukakin sarki ya faɗi muhimmancin da'awa idan kuka zama kuna da'awa baka yi rauni ba wajen jagewa da isar da sakon Allah madaukakin sarki da'awarka in dai da'awa kake yi zuwa ga musulunci to kana da wayannan abubuwa guda uku a dunkule da ayar ta jero na farko duk lokacin da zaka zama da'i ne kai kana da'awa to Allah yake wa antumul a'launa ku ne mafi daukaka duk lokacin da zaka rinka isar da sakon Allah madaukakin sarki to zaka rinka zama mai daukaka sama da kowa an gane wannan abu na biyu wallahu ma'akum duk lokacin da kake da'awa ta Allah madaukakin sarki to kaji a jikinka Allah madaukakin sarki yana tare da kai an gane wannan Allah yana tare da kai saboda ne saboda kai da'i ne kana da'awa da'awar da kake ta Allah madaukakin sarki shi ya sa Allah Maɗaukin sarki shi kuma yana tare da kai zai kare kai taimakon tarmakonka zai ƙarfafa ka a cikin lamuranka abu na uku Allah Maɗaukin sarki ya yace walam kuma a amalakum Allah Maɗaukin sarki ba zai datse ayyukanku ba domin kalmar cirratu. malamai suka ce abin da take nufi shine al'inke da'u yanke abu da datse shi kun gane wannan saboda haka walam kuma a amalakum ba zai yanke ayyukanku ba ai ba zai datse muku ayyukanku ayyukanku sun dinga tafiya kenan hadisi ya tabbata cikin littafin bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ce, idan ma tabnu adama adamu idan dan adam ya mutu in qada min amalihi duk wani abu na daga aikin sa to ya yanke illa min salatin sai guda uku yace abu na farko yace sadaqatu jariya sadaqa wacce take gudu sadakar da take gudu ita ce duk wani abu na alkhairi da za ka iya aje shi wanda bayan tafiyar ka yana existing to wannan abin duk lokacin da ya juya akan motsa shi to an samu lada ina fata an gane wannan idan misali ka kafa bishiya to sai ya zama bishiyar tana nan ana shan inuwarta duk lokacin da wani ya zo ya sha inuwar to za a rubuta maka lada an gane wannan idan ka gina rijiya ko ka gina bohol ko ka kawo mutane ruwa a garinsu ko a wani yanki ko a unguwarku ka jawo ya karaso duk lokacin da wani ya sha wannan ruwan za a rubuta maka lada ko da ka mutu wannan ladar ba za ta tsaya ba idan ya zama ka gina masallaci matukar masallacin yana nan duk lokacin da wani ya sallah a masallacin to za a baka lada ina fata an gane wannan duk lokacin da wato kai wani abu da za a ci moriyarsa misali ka gina gida ka ce wannan gidan mutane su rinka zama bayan Allah mutanen kirki ka same su ka saka duk lokacin da suka zauna gidan suka samu wani aikin lada a gidan za a baka lada ina fata an gane wannan ko kai wato wani guest house ka ce wannan duk lokacin da baƙin addini suka zo ajiye su a wurin to duk lokacin da aka yi wannan za a baka lada ko ka sayi wata mota ta wa'azi duk lokacin da aka ɗauki motar zuwa wa'azi za a baka lada ko ka sayi kayan sauti wanda za su rinka isar da sako zuwa wani guri to duk lokacin da wannan sakon ya isa za a baka lada ko kuwa ka sayi ka ɗauki nauyin da'awa daga wuri kaza zuwa wuri kaza duk lokacin da ta isa dai za a baka lada ina fata kun gane wannan irin wannan shi ake cewa ƙasar jariya duk wani abu da zaka yi wanda za a rinka gurgurarsa za a rinka gurgurarsa to duk lokacin da aka dan balgate shi haka to kai ma za a samu wata dan lada sai a dan balgata maka haka ban sani ba ko mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa awwaladun salihun yada ula ko kuma ɗa nagari da yake maka addu'a to duk lokacin da kake da ɗa na ƙwarai sai ya yi maka addu'a to addu'ar za ta same ka ina fata an fahimci wannan to amma idan ɗan ba addu'a ya maka fa wani aiki ya yi maka ba wani aiki ya yi aikin zai same ka ko ba zai same ka ba ba addu'a ya ba wani aiki ya yi to shi aikin fa za ta same ka ko ba za ta same ka ba ansar shi ne ladar za ta same ta domin ya inganta hadisi za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ɗanka yana daga cikin abin da ka sana'anta ko kirkirar ka an gane wannan saboda haka idan ɗanka yayi wani abu yana cikin abin nan ɗinka idan yayi aikin za a baka lada saboda ka ne da baka haife shi ba da bai yi aikin ba kun gane wannan da wannan za a baka lada shi yasa galibi idan ka samu inda ake maganar sadaka ko wani aiki da aka ce mahaifina ya mutu in yi mishi ya halatta ko bai halatta ba to mafi yawa zaka samu fatawar da annabi ya bayar zaka samu akan yaya ta takaita dan zaka samu wanda yazo tambayar zaka samu yaya ne da ne shi yasa wasu malamai suke ganin cewa idan ba danka bane dan wani ya maka sadaka shirme yake idan ba danka bane dan wani ya maka aiki shirme yake amma shi danka idan yayi sai da same ka ina fata kun gane wannan sannan ko ba komai ma ita addu'a da annabi ya ambata a nan gurin ba ya zama annabi da yake addu'a ya zama kawai cewa Allah mai gafara ita kadai ne addu'a ba a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a'u hiyal ibada ita addu'a ita ce ibada to amma idan ka tsaya a cikin ibada abubuwa da yawa zaka yi wanda ba cewa kai Allah ba ni kaza ba amma dai ibada ce ko ba ibada ba ce to ita ma addu'a ce mun gane saboda malamai suka ce asalin ibada abin da yasa aka bata wannan sunan ba zai yi a tsaya ibada ba sai da wata manufa manufar ko a bani kaza ko a tsare ni daga kaza kaga shi roƙo kake yi idan kaga mutum ya aikata wani abu yana roƙon a bashi kaza ne sakamakon wannan abin ina fata kun gane wannan to saboda haka wannan addu'a ce ashe da yace yada ula ashe ko da wani irin aiki mashi kenan da wannan yana nuna zai iya samun lada Allah ya mun gane karatun wannan kenan sannan nasin qur'ani da yawa in bai zo yi maganar addu'a to sai ga ya canja maganar ta koma zuwa ga ibada don ya nuna maka abun guda ɗaya ne ba za ka iya raba su ba misali Allah madaukakin sarki yace wa qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون Allah داخرين الله مدعوكي ce. wa qala rabbukum ubangijin ku fa ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni ku kira ni in amsa muku kaga anan da sunan kira aka ambaci abu sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati wa'anda suke yin girman kai gabarin bauta mini ai da kamata sai yace innal ladina yastakbiruna an du'ai ko ba haka ba sai yace an ibadati don ya nuna akwai alaƙa tsakanin wannan da wancan abu ɗaya ne annabi ibrahim alaihi salatu yake cewa sa eh, atazilukum wa mata da'una min wa atazilukum da aha عسى ألا أكون بدعاء ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم allah وجعلنا sarki yake ba mu labari dangane da Annabi Ibrahim da mahaifinsa da suke tattaunawa Annabi Ibrahim yace ne yace zan nisance ku wa tazulukum wa ma tad'una min dunillahi zan nisance ku ku da abinda kuke kira kuke roƙo kuma bayan Allah wa ada urabi zan je in rinka roƙon ubangiji na sa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya akwai yiwuwar kan in zama marashin arziki wajen roƙon ubangiji na sai Allah madaukakin sarki yace falamma atazalahum lokacin da ya nisance su wa ma ya abuduna min dunillahi da abubuwan da suke bautawa kuma bayan Allah kaga sai da ce wa ma ya da'una min dunillahi ba saboda ma ya da'una wa ma ya abuduna duka ɗaya ne duk lokacin da ka yi roƙo to ka yi me ka yi bauta an fahimci wannan Allah ya ce a lokacin da ya nisance su da abinda suke bauta wa koma bayan Allah Allah ya ce wa hafna lahu ishaqa wa yaquba sai muka bashi ishaqa kuma muka bashi yaquba wa kullan ja'alna nabiyya dukkanin su muka sanya su annabawa ne wa hafna lahum min rahmatina wa hafna lahum kuma muka basu min rahmatina daga rahamar mu wa ja'alna lahum muka sanya su su din lisanin sidikin aliya suna da wani harshe na gaskiya kuma madaukakin harshe in ji Allah madaukakin sarki wannan fa bonus ne wata riba ce kun san wa yake samun wata ribar wanda yake samun ribar shine wanda ya fifita Allah akan danginsa gaba daya wanda ya kaurace wa danginsa saboda Allah madaukakin sarki domin kaurace wa dangi da manufarsu ba karamin aiki ba ne ka ji ka zama bare a cikin yan uwanka annabi ibrahim abin da yake nan wannan yanzu ƙarshen dangin ne yake faɗawa mahaifinsa ya ce zan nisance ku da kai da abu da ku da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah kuma hakan ya faru ya nisance su ya yi haƙuri da dangantakar da kawu da baffa da yaya da ƙani da goggo, da yafindo da yaduko da ya kumbo da ya gwalgwal da ya gabaɗayansu duk ya nisance su ya haƙura da kowa wa yake so Allah maɗaukin sarki sai Allah ya canja mashi dangi kun gane karatu canjin da Allah ya mishi sai Allah maɗaukin sarki ya ce lokacin da ya nisance su falan ma a tazalahum wa ma ya abu da min dunillahi lokacin da ya nisance su tunda su ba Allah suke so ba da su da abin da suke bautawa kuma bayan Allah sai Allah ya ce wa hafna lahu haƙa wa yaƙuba gashi ya girma bai ɗauka ma zai haihu ba Allah ya ce sai muka ba shi isi haƙa kuma muka ba shi yaqub ƴaƴan maza muka ba shi, su ne muka ba shi bata tsaya nan ba Allah ya ce wa kullum ja'alna nabiyya dukkanin su mun sanya su annabawan Allah madaukake sarki dalla karama daraja ce eh bayan ba an ba su ba wai jarumai kawai aka ba shi ba ba wai shiryayyu kawai aka ba shi ba a'a bayan an ba su jarumai shiryayyu salihai siddiƙai kuma sai aka ba su ne annabawa bayan annabawa ma manzanni ne mun gane wannan Allah madaukakin sarki ce duka mun sanya su sai Allah ya ce wa hafna lahum min rahmatina da shi da su din duka mun ba su rahamar mu kun gane waja'alna lahum muka sanya musu Lisanin sidikin aliyya harshe na gaskiya annabi kansa yana addu'a Allah ka arzuta ne da harshen gaskiya Allah da kanshi nan yace mun ba su aliyan kuma madaukakin harshe kun sanya harshen gaskiya yake wannan harshen ba zai yi karya ba duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa sannan madaukakin harshe idan aka faɗi maganar duk inda ba ta tsammani magana sai ta kai kowa zai ta faɗa ya gama faɗarsa ba a gane ba a fahimta ba shi idan yi magana sai kowa ya ji ya gamsu ta isa zuciyar kowa an gane ta me ya jawo fifita Allah akan danginsa Allah ka ba mu ikon jurewa <clears throat> na'am to a wannan Allah maɗaukin sarki ya nuna mana wato ibada addu'a ce ko to kaga addu'a ibada ce idan ɗaya ubansa aiki na ibada kenan za ta same shi Allah sa kun gane karatu to amma sauran gama gari kuma kai ba babanka bane ba mahaifiyarka bace haka kawai kai addu'a ka karanta qul huwallahu kafa goma sha ɗaya da bismillah ka ce Allah ya kai mai ladar eh Allah rama Allah ya ce wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa Allah insani illa ma sa'a wa ana sa'ihu wa سعيه سوف يرى نعم ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله يأتي ba komai akan mutum sai abin da ya aikata kun gane wa anna kuma lalle aikin sa saufa yura da sadu za a nuna mana aikin sun thumma yujzahu sannan za a saka mishi jaza al'aufa sakamako na cikawa ba za a tawaye mishi ba aikin da mutum ya yi kanshi za a saka mishi mun gane wannan malamai suka ce amma wannan bai jiɗinci abin da ya shafi aikin hajji ko layya ba an gane wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa akan aikin hajji wani yana iya wani aikin hajji manzon Allah ya bada fatawa akan layya kamar yadda shi annabin kanshi yi wa wasu Ya yace Allahumma hada anni wa amman lam yuzahi min ummati ya Allah wannan daga annabi Muhammadu da kuma wanda duk bai samu dawa ba daga al'ummarsa sannan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara mishi yadda har ya bar duniya yana yin layyata kuma yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam layya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya haife shi ba aka tambaye shi ya zai yi haka yace annabi ne ya umurce shi kuma ba zai bari ba kun gane karatu saboda haka abinda da yake akwai ɗanka zai iya yi shi ka samu shi kuma ɗanka ai yana cikin sa'ayahu ko baya ciki kun gane karatu Allah ya samu dace abu na uku sai Allah madawwaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da ake aiki da shi to ilimi da ake aiki da shi shi ma idan ka tafi ka bar shi ka karantar da mutane to duk lokacin da aka yi aiki da wannan ilimin to za a baka ladar duk lokacin da wani ya dan bangare wani abu a cikin wannan kai ma kana cikin wato kabari za a dan bantalo maka wannan ladar sai a baka bal za ma a baka ladar ne daidai wa daida ban sani ba ko kun gane wannan daidai wa daida to cikin wayannan guda uku wanne ne ya fi ci bayan ya mutu wannan ne ya yi sadakatu jariya sai ya faɗi ya mutu wannan ya bar ɗa sai ya faɗi ya mutu wannan ya bar ilimi ana aiki da shi sai ya faɗi ya mutu wanne ne ya fi ci da yawa sai malamai suka ce to mai ilimi ya ci da yawa me suka dogara da shi suka ce abinda suka dogara da shi shine wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ce yatira kum a'malakum Allah ba zai katse ayyukanku ba yanzu shi da ka bari akwai lokacin da zai mutu daga ya mutu ba shikenan ba masallaci idan ka bari tana iya wani lokaci a ce an bi gurin a rusa shi ko ba haka ba gida tana iya yiwa a rusa shi tana iya yiwa bishiyar a cire ko wani abu mai kama da haka amma shi ilimin ba yadda za a rusa shi Allah ne zai ɗauki nauyin ilimin an gane wannan zai isar da shi can wannan da ka bawa ilimin ba zai mutu ba sai ya yi hanjin oba wa wannan ilimin naka ma wani shi ma ya ci gaba da yi shi ma ba zai mutu ba sai an yi handin oba zuwa ga wani har ranar tashin shi ne ma'anar walam ya kuma a a'malakum ba zai ayyukan ayyukanku ba ban sani ba ko kun gane karatun Allah rama sai Allah ya ce الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Allah maɗauki sarki yake cewa innamal hayatu duniya lalle ita wannan rayuwar duniya la'ibun wa lahawun wato wasa ne da wasa idan aka ce wargi da wasa duk abu ɗaya ne yi. bambanci kawai wasa hausa ce ta malam bakano wargi kuma hausan malam ba sakwace duk abu ɗaya ne don haka duka wasa ne idan ka ce duniya wargi ne da wasa a wadda ai baka fasara ba baka ce kuma ba mun gane abinda Allah madauki sarki yake nufi a wannan gurin ku da aka ce wala ta kar ku yi rauni wata da'u ila salmi har ku zo kuna kira zuwa ga sulhu kar kwaɗayi irin wancan da muka ba labari a baya na munafikai ya ja ku duniyar gaba ɗaya lahawun ce la'ibun ce wa lahawun an gane a wannan fasara ta wala ta hinu kar ku yi rauni wata da'u ila salmi ku rinka da'awa zuwa ga musulunci to wannan ma ku dage da wannan aikin saboda ita rayuwar duniya mai ce la'ibunce ce wa lahaun kun gane karatun bambancin fassarar idan ka ɗauki waccan fassara ta na farko wanda suka ce a silmi sulhun kenan to wannan wala hinu fala hinu da Allah ya ce tana da alaƙa da ta da udin fala da u haka kuma wala ta da u ila silmi kun gane karatu amma idan ka ce fala hinu fassara ta biyu to wannan wata da ila salmi nan kuma wata jimla ce ne zaman kanta ba ta da alaka da waccan kar yi rauni wata da uka ga wancan hani ne wannan kuma mai ne umurni ne wata da uku ci gaba da kira ita kuma idan ka ɗauki waccan magana ta sulhu ce to duka hani ne fala ta hinu kar ku yi rauni an hana ku ku yi rauni to haka wala ta da u ila silmi kada ku rinka kira zuwa ga me zuwa ga sulhu duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya suna da ma'ana mai kyau kada ku rinka yi ba wanda addini ya yadda ku tafi wato ku abin nan din shi to ku lura ita rayuwar duniya Allah ya ce ba komai bace illa la'ibun wa lahawun me ake nufi da la'ibun suka ce la'ibun shine almula abatu, wasar da yara ƙanana suke yi da junansu wasar da me yara ƙanana suke yi da junansu wannan ya zo a yi wasa ka kalli yadda yara suke wasa wasar yara yadda take ita ce yaro sai ya ɗauki abin da bai da amfani ba zai amfani shi ba sai ya ɗauka ya rinka yi sai ka cire tayar mashin ɗinka sai yaro ya ɗauko ya ce wannan shine mashin ɗinsa idan ka cire tayar mota sai ya ɗauka ya ce ita ce motarsa idan ka sha su ka jefar da ɓawon sai ya ɗauko ya ce wannan shine kuɗinsa haka ne ko ba ka bane idan ya samu ƙasa ya kwaɓa, sai ya riƙa ɗiban abin nan marfin coca cola sai ya riƙa ɗiba yana zubawa yana cewa wannan shine wato masa ake toyawa ko kuma wannan mara ce wannan shine irin wasa amma abu mai amfani ne ba abu mai amfani bane ko ya samu kara ya tsatsaga sai ya hada shi ya ce to wannan shi shine dokin sa ko karanta an gane wannan kaga duka wannan wasu abubuwa ne da ba su da amfani ko ya jera yashi sai ya sa wasu yan karare a sama ya sa takardu sai ya rufe ce wannan ɗakin sa amma hannu ma ba zai iya wucewa cikin ɗakin ba inna a hannun buyutun zabaitul an kabut laukanu ya alamuna to wannan ita ce wasar yara ita wasar yara wasu abu ne ake rikewa waɗanda ba su da wani amfani an fahimci wadan to ita kuma wasar manya ita ce wato lahaul wasar shagala su mutane ne da suna yin wani abu da zai amfane su amma sai suka rinka yin wasa wacce za ta shagaltar da su to wasar manya ita ake cewa allahau shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasu man yashtaru lahu hadis wa minan nasi man yashtari lahu hadis غير علم Allah ya ce wa minan nasi lallai daga mutane ana samun manyan shari lahawul hadisi akwai wanda yake sayan lahawul hadisi zancen shagala kaga shagala ita ce mai lahau yana sayan zancen shagala wani abu da zai shagaltar da shi irin kiɗa watsa da sauransu an gane wannan za ka samu yanayin wannan da gairi ilimin ba da ilimi ba liyu billa an sabi lillahi don ya batar daga hanyar Allah ga hanyar Allah ba sai zauna da shagaltuwa da wannan kenan kaga anan idan ka kalli wannan ayar ishara ce zuwa ga in kaga mutum yana wasa to ya sa sirantu da wannan sifofi guda biyu ya kange daga hanyar Allah ko ba haka ba domin da hanyar Allah ya ji ba zai wannan ba bari shi da wannan ya tare daga hanyar Allah ko bai tare ba kaga ya bata sannan abu na biyu bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wannan yana nuna gwargwadon yadda kaga mutum da wasa shine gwargwadon sa gwargwadon yadda ya damu da ilimi gwargwadon yadda ba zai mai ba ba za ka ga yana wasa ba ban sani ba ko an gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi wasa halaltacci ya ce wasa uku ne wasa ta farko shine ka je kai wasa da matarka matuƙar ka ƙware da son wasa kai to iko gari ka aure ka je kai wasa da matar wannan kenan na biyu sai ce wasan koyon gudu ka yi ƙoƙari ka iya gudu sai yadda idan ka bi sai ka kamo idan kuma aka bi ka sai ka tsira sannan ka yi ƙoƙari ka iya wasan faɗa iya harbi da tsara da suka da elbon da gula duka iya me yasa saboda idan ta kama kai ma a gane cewa ba kan wallasa ba ne. ban sani ba ko an gane wannan sune islam ya halatta mana cewa a yi su a babin wasa amma banda su duk wata wasa da kasan zaka yi tana cikin lahawul hadis Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawul hadisi akwai wanda yake sawo wato abin nan din zancen shagala li yudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin kaga abubuwa guda biyu ya bata daga hanyar Allah kuma ba da ilimi ba gwargwadon wasa shine gwargwadon jahilci gwargwadon wasa shine gwargwadon bata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to anan Allah madaukakin sarki ya gaya mana abin da ake cewa lahau to shine Allah madaukakin sarki sai yace mal hayatud dunya la'ibun wa lahawun lalle rayuwar duniya ba komai ba ce face wasar yara wanda suke wasa da abubuwan da bai da amfani sannan wa lahawun kuma a wargi wato wasan shagala irin wasar da manya suke yi su wasar da manya suke yi shine su shagaltu ga abin da zai amfane su amma su dawo suna abin da ba zai amfane su ba ya wasar manya suke yi idan kana so ka gane ta shine ka kalli yan drama ka kalli waye ka kalli yan drama shine za ka gane wasan shagala su yan drama yanda suke abin da suke yin wasan da shi abu ne da yake da amfani sai dai sun gina wasan ne akan ƙarya misali za ka samu mutumin da bai taɓa riƙe naira dubu ɗari tashi ba sai a bashi wata ƙatuwar jip da wani katon makulli sai ya tsaya a jikinta sai ya ce tashi ce ba shi wata katuwar riga yana doro zai bude mota ana alaji amma da gaske ne mota ta ce <laughs> me za a yi kawai iyakaci da an haska shi an gama wannan biyan bukatar mun gane wannan <laughs> za ka samu mutum an tara mishi kuɗin da ba zai iya kirga su ba bai ma taɓa ganin su ba in ba da wannan dalilin ba sai a ce kawai a buɗe mashi wannan son ya buɗe alaji ya shigo kuɗinsa ne kuma bai ma taɓa ganin wata kuɗi ne kama da wannan a duniya ba mun gane wannan me ake nufi kawai a dai haska za ka samu an samu mutum an ajiye mashi katuwar kujera an bar wani katon na tintim an zo da kamaraman zai haska a ce wane ne wannan a ce mai martaba sarki <laughs> sai a haska ana gyara kintsi amma da gaske ne mai martaba sarki ne <laughs> ba mai martaba sarki ba ne ana gama wannan rawanin da wannan rigar da fadawan sun yi aspirin kowa sai ya ci gaba rigarsa iska sai inda dare ya mishi mun gane wannan to irin wannan wasar ita ce wasar manya su manya shi din fim suke drama suke yi shi ne wasannin su. shi yasa nake cewa wani lokaci idan kana neman wanda ya kamata a naɗa shi a bashi sarauta ya zama shi ne shugaban majalisar da ke kai na ƙasa to shi da ka kalli wanda yake kallon drama wanda yake kallon ne drama domin ne shi ba kan shi idan ka tattauna da shi ya san shi da kiki ne ko ba haka bane Allah ran shi garin da ake faɗa a wannan dramar shi kan shi garin ƙarya ne babu shi ko ba haka ba sai a kirkiro wani abun banza sai a faɗa a ce gari ne to shi garin da ƙarya ne wannan da aka buƙatar naɗi aka naɗa shi aka ce shine sarkin garin shi ma sarkin ƙarya ne sai a samu wasu ƙarfi sai a ba su uniform na 'yan sanda su sai a ce su ne 'yan sanda amma 'yan sanda na gaske ne 'yan sanda na ƙarya ne sai a samu wasu a ba su kakin soja a ce sojoji ne amma sojojin ƙarya ne idan ka ga gandu roba a fim ɗin, na ƙarya ne idan ka ga furzinan fim ɗin, ƙarya ne alajin fim ɗin, ƙarya ne yaron gida boyi boyi na fim din ƙarya ne akar masalla na fim ɗin, na ƙarya ne idan ka ga matar fim ɗin uwar gidan ita ma ta ƙarya ce tsakar gidan ta ƙarya ce ƙuriyar gidan ta ƙarya ce amaryar ta ƙarya ce kai ɗan autan gidan ma na ƙarya ne shi kan shi gidan ana gamawa za a buɗe musu su wuce ba gidansu ba ne gidan karya ne to yanzu kai da ka zo ka sa wannan a gaba kana kallo duka gaba ɗaya karya ce kuma ka sani har ake tafiya da hankalinka wata sarauta ya kamata a baka idan ba shugaban majalisar da ke kai na ƙasa ba kun gane wannan Allah ba dauke sarki ya sa mu dace shi yasa da masu yawa wai a'a wai faɗakarwa suke yi wai shiryarwa suke su ma wa'azi suke yi kai ka taɓa jin an wa'azantar an shiryar an nusar zuwa ga hanyar Allah ba dauke sarki da ƙarya ba zai a shirya da ƙarya ba ana shiryarwa ne da me da gaskiya ana shiryarwa ne tsakanin ƙur'ani da sunna a bincika a buɗe ilimi a yi magana ba sani ba ko kun gane karatun Allah mu dauke sarki za mu dace idan kace kana wa'azi ne da ƙarya ka shirya ƙarya da ita kake yin wa'azi Allah rahma to Allah ya ce la'anatul lahi Allah ya ce to tsirar Allah ta tabbata kan shi kai wannan mai wa'azi ko wannan mai wa'azi yana samun matsayi ne da daraja a wajen Allah kai wanda mai wajen Allah ce a gaya maka tsinuwar Allah ta tabbata a kanka Allah ka shirye da mu saboda haka wato wasar manya ita ce ne ita ce lahau irin wannan diramar da sauran abubuwa da ake da shiri wannan su ake cewa lahau to ita duniya gaba ɗaya ta Allah madauki sarki ce wasar yara ce da kuma wasar manya su wasar yara wasa da abin da bai da amfani su wasar manya wasa nuna abin da ba naka ka ce naka ne kun gane idan ka ɗauki misalin farko na cewa wasar yara ce suna yin wasa da abin da bai da amfani kenan duk abin da yake duniya gaba ɗaya ba abin da yake da amfani a ciki me abin da zai amfani ka ba wani abu idan ka kalli misali na biyu cewa wasar manya a yi amfani da abin da ba naka ba a ce naka to shi ne haka to sai zama duk abin da ke duniya in ga kuɗi an tara ba naka bane kawai kace naka ne aka natsa ma da nawari aka dora ka a sama ka zauna idan ka ganka an ce kai kai ne shugaban kaza sarkin kaza to kawai an tara mana kujera ne kawai an ce ka zauna ka zauna kawai kai ce kai kai ne sarki <laughs> mun gane wannan idan ka ji an ce kai kai ne gwamna to kawai an tara ma abin da aka ce kai kai ne gwamna an ce kai kai ne shugaban kasa wannan duk drama ce kawai aka baza <laughs> ba wannan ba shi ne tabbatattun zance ba dan ka rudu da wannan inna mal hayatu dunya la'ibun wa lahu shi yasa a wata aya Allah madaukin sarki ce inna mal hayatu dunya lahu wa la'ibun wa tafakkur ilamu نعم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر كمري مين كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا نعم ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا يا على رمى الله بدأ sarki ce ilmu ku sani annamal hayatud dunya abin sani kawai ita wannan rayuwar duniyar la'ibul wa lahawli wasar yara ne da kuma wasar manya sai ya ce wata fakurun bainaku da kuma alfahari a tsakaninku wannan ya rinka cewa ai na fi wani ana cewa wani ai shine ya fi wani wata kasurun fil amwali wal auladi da kokarin tarawa da tsere wajen me wato dukiya da yaya ka tara dukiyar kawai ka ce ka tara miliyoyi kaza sai ne yaya na kaza na tara sai ne Allah madaukakin sarki yake cewa wannan shine yadda rayuwar duniya take sai Allah ya ce ka masal gaisin kamar wato abin nan menene ne? kamar wato kamar misalin ruwan sama an gane wannan yadda tsirran shi da yake fitarwa yake burge kafirai da su ka ji don Allah yadda Allah ya amince wannan abu yanzu idan mutum ya kalli ya banya ya gatsiro ya fito baya jin daɗi baya burge shi kafiri ne kawai wannan abu yake burgewa to amma Allah madaukakin sarki yace yake burge kafirai da shi me nufin haka wato yana so ya nuna maka cewa mutumin da yake jin daɗi ya natsu da duniya yana da matsala ya kamata ya fito cikin kafirai ne ba cikin masu imani ba shi ne imani duk yadda ya kalli abun baya burge shi har can Allah madaukakin sarki yace yake burge kafirai da wannan tsaron nashi summa me summa eh bayan gashi ya fito ya banya mai kyau da yake burgewa da shi Allah ya ce sun ya hiju ana cikin wannan kuma sannan kawai shi kenan sai ya kaɗe idan ya kaɗe fatarahu musfaran sai ya ganshi ya dawo jajajaja ba haka amfanin gona yake ba ka ganshi ya fito kana jin daɗi har so kake ku zo mu je waya? saboda amfanin ka yayi kyau kana ganin shi baki gashi yayi kyau yayi kauri ana nan ana nan sai ne sai ya fada kadewa lokacin da yake kadewa sai ya fada jajajaja a lokacin inda za a rinka ruwan sama a kullum baya bukata inda za ka rinka zuwa mashi taki kullum baya bukata yi ta noma kullum baya bukata Allah ya ce sun mai kunu hudaman sannan ma sai ya zama makamashin wuta abinda za a hura wuta da shi kamar haka ne ita rayuwar duniya take ka gama cika kana yin kyau kana batsewa kana haihuwar yaya kana tala dukiya kana hawa kujera kana jin kayi kyau daga haka sai ka kada kadewa sai ka dawo wani jaja jaja a lokacin sai zama baka bukatar abinda kake bukata na farfesu a lokacin baka bukata a lokacin da kake buƙatar jalof ba yanzu ba ka buƙatar shi yadda kake son wani soyayyen kwai yanzu ba shi ake buƙata ba duk wani tsire da kake buƙata da wani kilishi abin nan eh, tsiren alkashin ko duk a lokacin ba shi kake buƙata ba in an kawo gaba ɗaya ba a baka sha'awa me ake so a wannan lokaci babu abin da kake buƙata sama da farau farau ko ba haka ba a samu kuruwa dan zuba mishi ruwa haka ko a samu fura a zuba mata ruwa wannan shine abin da ke akwai wai wani mawaƙi ce cikin duniya ba abin da ya kai ga farau-farau a lokacin sai kaji abin da kake bukata kenan miya duk yadda aka haɗa ta ba ita kake bukata ba so kake a baka miya kawai green white green tutar Najeriya ita kake so ka ɗinka wa mahaifinka idan ya yi shekaru sosai ka ɗinka mashi shadda tsadaddiya ta sha aiki wallahi a wajensa gare kawo mai alawiya sai ka haɗa mar shimfiɗa ta ga gani sai gan shi zaune a ƙasa ga gado ka shirya mar a ɗaki amma sai ga shi ƙasa yake kwana ba da moshi ba wannan ba haka duniya take ba to ya ce kamar yadda ka san ruwan sama da tsirransa wannan tsirran yake burge kafirai ya yi kauri ya yi kyau sannan daga ƙarshe sai ya kaɗe in ji Allah maɗaukacin sarki sai ya zama jaja-jaja Allah ya ce sannan kuma sai ya dawo mai makamashin wuta to kai ɗan adam lokacin da ka kaɗe kai jaje jaje a wannan lokacin kai ma lokacin da ya zama wancan ai girbi yake bukata ko a girbe shi in an girbe shi sai ne sai a huda wuta da shi kai ma a lokacin da ka kai wannan lokacin girbi kawai kake bukata sai Allah ya ce to kai naka ga yadda za a yi wa fil akhirati azabun shadidun a lahira akwai azaba mai tsanani sannan sai ya ce wa magfiratun da kuma wata gafara ta musamman daga Allah madaukakin sarki wa da yardoji na Allah madaukakin sarki da zai yarda da kai wanne ne kake bukata a ciki idan yardar Allah madaukakin sarki kake bukata to sai ya zama wannan ba za ta rude ka ba wannan lahawun wa la'ibun din sai ka dauke su lahawun wa la'ibun idan kuma azabun sharif kake bukata sai ya zama kai ma ka zama wato hudam yadda shi wato nabat ya zama to kai kuma wannan sai ka dauki wannan kyalekyalen duniyar ya rinka rikita maka lissafi ban sani ba ko kun gane wannan ka ji wani misali da Allah madaukakin sarki yayi Allah ya ce innamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun abin sani kawai ita wannan rayuwa duniya ka ta ruɗe ku wasar yara ne da wasar manya ƙarshen misalin nan na biyu sai Allah madaukakin sarki ya bamu misali kalli yara idan wato mahaifinsu ya zo ya kira ko wani babba ya zo ya daka musu tsawa me suke yi eh? ba watsewa za su yi ba duk wannan tarkacen nasu da abin da wanda ya ce mashin ɗinsa da wanda ya ce motarsa da wanda ya ce kare da wanda ya gidan da kamar gidan gizo-gizo hannunsa ma ba zai iya shiga ba duka yace gidansa ne da wanda ya tara takardun minti ya yace kuɗinsa ne duk wannan idan ka hada su ka tattara gaba ɗaya watsewa za su yi su basu ko ba watsewa za su yi su basu ba idan an mutu tsawa to haka idan mala'ikan mutuwa ya zo gaba ɗaya ita duniyar haka za ka bata misalin wasar yara kenan an gane wannan ita wasar manya lokacin da aka saka wannan kamaraman din ya gama shi producer ya bada ya bada ya ba darakta umurinsa daraktan ya gama aka yi shooting aka gama fim din ya cika akwai wani abu da ya rage ba an gama ba kowa sai kama abin nan dinsa makaneza ya koma wajen makanezancinsa makanike ya koma inda yake kanikancinsa eh, mai dan dako ya je ya dakonsa kowa ya je shi gina an gama cin wannan kasuwar ta tashi ko ba haka ba to haka Allah madaukakin sarki ya siffanta wannan duniyar duk abin da ka samu watsewa za ka yi gaba ɗaya sai ka bashi Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alaiha inna nahnu narisul الأرض ومن عليها ثم إلينا يرجعون الله يتي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها mu mu din nan inji Allah wajen sarki lalle mu mu din nan ko kuna so ko ba ku so kira kaji inna nahan mu lalle mu mu din nan dai na rusul araba mu ne za mu gaje ƙasa an gane wannan ina sarkin yanka Allah ya ce ka sani mu ne za mu gaji ƙasa in jiwa in ji Allah da gadara da ƙasa hakimai Allah ya ce shi zai gaji ƙasa jaurabai masu anguwanni ku sani Allah zai gaji ƙasa kansiloli a ce kai ne kansilan wannan wadda iya ƙasar ka ko Allah ya ce shi ne zai gaji ƙasar siyaman na ƙaramar hukuma ka ce nan iyakacin gombe local government kar a yi mana ko ba haka ba Allah ya ce zai gaje kasar gwamna ka ce wannan jihar ka ce go iya nan jihar ka Allah ya ce shi ne zai gaje kasar shugaban kasa Allah ya ce shi zai gaje kasa sanatoci da yan majalisun tarayya duk ku sani ba nan ka ce constituency ka bane a'a Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu narisul arada mu ne zamu gaje kasa ina alajiwa ne mai kamfanoni mai gidaje mai shaguna mai biliyoyin kuɗi ya tara ya shaƙe ya ajiye ya bar bayan Allah za su mutu da yunwa ya ƙi taimakonsu mutane maƙotansa suna cikin halin yi. ya ƙi taimakonsu Ƴan uwansa suna cikin halin yi. ya ƙi taimakonsu addinin Allah yana buƙatar taimako ya ƙi taimakon addini in an je wajensa neman taimako ya yi wa masu neman taimakon baƙar magana ya ce ku je an jima ku dawo in kun je an jima ya ce ku je gobe ku dawo Allah ya ce a gaya maka wa man alaiha mu ne za mu gaje ƙasar da duk abin da yake ban ƙasar wannan tarin miliyoyin na aka gaba ɗaya Allah ce mu za mu gaje thumma ilaina una, sannan zuwa gare mu kuma za ku dawo ko kuna so ko ba ku so me ya kamata ku yi kenan kuma na aiki ji Allah subhanahu wataala kun gane karatun to Allah ya gaya mana ita duniya yadda take ya riga ya rusa mata kayanta ya ce ita ba komai ba ce face rayuwa ce ta ruɗi da za ta ruɗe ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna duniya hulwatul hadara'u wannan duniyar wani abu ne mai zaƙi kuma kore ma'ana kamar wata fadama ce lambu ne kayan 'ya'yan itacen gashi zaƙi ne da su sannan gashi idan ka kalla green ne mai daɗin kallo sai ya ce fa inna Allah ya taklifukum fiha ku sani lalle Allah yana sassaɓa ku ne a ciki in wannan ya zo ya wuce sai ya sake zuwa da wannan me yasa yake yin wannan Allah ya ce fa ra kaifa amaluna, dan ya ga me za ku aikata dalilin da ya sa, sai ya tafiyar da kai sai ya zo da wani kai din ka ɗauki izina kan wannan ka gane wani ne fa aka tafiyar da shi ka zo kai replacement din wani ne ina fata an gane wannan sannan akwai replacement ɗinka daga lokacin da aka haifa maka ɗaya kana murna kana farin ciki an haihu ko to ka haifi replacement ɗinka yana matsowa kana matsawa yana matsowa kana matsawa yana matsowa kana matsawa duk lokacin da ya iso cikin kai kai ka wuce kun gane karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yanzu kai fa ta'amalu dan yaga me za ku aikata sai annabi yace in ba ku shawara fattaqu dunya wattaqun nisaa ku yi taka tsantsan da duniyar nan wallahi karka bari ta rude ka duk inda ka samu wata katuwar kujera AC yana hura ka aka tara wasu wawaye a gaban ka suna maka kirari ranka ya dade his excellency distinguished ha ah, honorable za su kai ka su baro annabi ce ka yi zaza ka yi hatara ya alhaj ai duk garin nan ku ne kaza a mai girma da rakta. a honorable chairman eh wallahi ka yi hatara annabi ya ce ku duniya ku yi zaza da duniya nan ku yi hatara daga lokacin da ka ji mai maka kirari a gaban ka ka yi hatara da shi kuma galibin masu maka kirari a gaban ka nan mafi yawan su yan iska ne mafi yawan mutanen kirkin da su suke yaba ka ba a gaban ka suke yi ba amma da ka ji mutum ya zo wajen ka yana ma kirari to ka kore shi shi yasa ma annabi ya ce idan maroƙi ya zo wajen ku yana muku kirari yana roƙo ku ɗebi ƙasa ku watsa mishi to daga lokacin da yake tara ma ƙasar kai yadda ka hau to ka riga ka samu matsala Allah ya sa mun gane sai ya ce wata kunni sa'a kun ga mata da kuke gani ku yi taka tsantsan da su iblis ya kalli mace sai ya ce ke ke ce rabin ki bauna ke ce wacce idan na harba da ke ba zan yi kuskure ba ki bauna da zan yi yaƙi da su ke ce rabi kun gane sauran kuma sai in riƙe rabin mai ta fama amma mace kawai da ya kalla sai ita ce rabi da haka cikin kayan yaƙin shedan daga lokacin da ka samu wata mace da kake so to yanzu akwai wani ita ɗin rabin kayan yaƙin shedan ce ka yi hatara an gane wannan kar ka ganta kawai ka ce a'a kana ganin ta a'a abun da yawa ai rikicin da aka shiga mata ne sai annabi ya ce fa inna awwala fitnatu bani isra'ila kanat fil nisa'i ku sani farkon fitina jarrabawa da aka yi wa banu isra'ila yahudawa da kiristoci wacce suka kasa cinye ta daga ita ne suka rikice suka zama almagadubu alaihim yahudawa nasara suka zama abdalun batacin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace kanat fil nisa ita kasance daga mata ne matar ka ce ka ce kaza din nan haramu ne annabi bai ni wallahi kaza kaza kowa yana yi ka to da ka ji tsoro sai a samu matsala kun gane shi yasa dan a nuna maka cewa jajircewa ake aka fara wannan daga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tauna tsakuwa dan me dan a bawa aya tsoro ba saranda idan ta zo ta nuna maka hanyar shedan to daman shedan ya aiko ta kai kuma sai ka jajirce ka ce ba za a yi ba Allah madaukakin sarki ya ce ya nisa annabi in kuntunna turidina alhayata ad duniya wa zinataha fata alaina قل لأزواجك إن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين نعم فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا الله يأتي يا أيها النبي eh ni ma dai sai ina jin abin nan shine ya kuskure ko na'am saboda ka azumin ya fi taba ka sama da ni ya nisa annabi Allah madaukakin sarki yace ya ku matan wannan annabi mai daraja in kun turidinal hayatad dunya wa zinataha idan kun zama rayuwar duniya kuke bukata da adon rayuwar duniya wannan shine matsalar ku fata'alaina ku taru umatti'ukunna za mu jiyar da ku daɗi in Allah madaukakin sarki abin da kuke so na kayan alantun ba mu iya bane mu ne ma muke da su Allah ya ce ku taru umarci uku za mu jiyar da ku daɗi amma bayan mun je da ku daɗi fa ku gane ku ba abokanan tafiya ba ne. me zai faru wa usarrihu kunna sarahan jamila sai mu jiyar da ku wato sai mu rabu da ku kuma rabu kyakkyawa an gane wannan kenan idan mace duniya ce da mota me hukunci ta islam eh ba ku an ba amma da takardar sallama wanda shi ne shirka shi a cikin ko yanzu za a yi zagi mace ta ce sai an yi kaza sai an kawo kaza sai an kawo kaza kai kuma kana nan kana binta abin da zai baka takaici wani ma zaka samu shi ustazu ne amma idan yanzu wajen matar sai ya ajiye ustazanci da haka ne da yawa yawa muka zama ustazai a masallaci amma a gida kuma shaidanu ba ustazai ba kaga mutum ana ahlus sunna shi kadai ne ahlus sunna a gidansa banda matarsa banda yayansa haka ne ko ba haka bane idan suka tada ma hankali karanta musu waccan ayar da ta ce ita duniya in za ta haƙuri ta haƙuri lahira muke nema wannan shine gashi Allah madaukakin sarki ya gaya matan annabi wani wuri Allah ya ce asa rabbuhu in dallaka kunna asa in dallaka kunna أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات نعم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات تائهات سيبات وأبكارا وتدير أستاذي matsalar ba su fahimci wannan ayar ba ne idan sun fahimci wannan ayar ba za su yi haka ba Allah ya ce a sa rabbuhu in ɗallaka kunna akwai yiwuwar idan har ya sake ku to ubangijinsa an yi budilahu ya canja mishi kairan min kunna wacce ta fi ku duk wata mace ta ji wannan kai ma ka kudurce wannan a zuciyarka in za ta bi Allah ta bi Allah in ba za ta bi Allah ba akwai yiwuwar idan ka rabu da ita yau Allah zai canza maka wacce tafita. fita ina fata kun gane wannan da yawa shedan yake maka wahayi kana ga to a yanzu idan na rabu da ita to kuma yanzu ya za a yi ba shine matsalar ba Allah ya ce akwai yiwuwar idan ya sake ku ya rabu da ku Allah madauki sarki ya canja masa wanda suka fi ku muslimatin idan musulunci kuke ji zai canja muku wanda masa wanda suka fi ku musulunci mu'minatin idan kina gadara da imani ne kana ganin ai wannan mu'mina yanzu ta zo da matsala Allah ya ce akwai yiwuwar Allah zai canja maka da wacce tafi ta imani ƙani tatin idan mai ta mai da'a ce mai biyayya akwai yiwuwar Allah madaukakin sarki zai canja maka da me wacce tafi ta da'a abidatin idan wato ita mai yawan ibada ce tana kwana sallah tana sallah tana wuri tana azumi akwai yiwuwar in har ta zo da matsalar bata bari ba kada da ita Allah zai canza maka wata tafi ta ibada an gane wannan ta ibatin idan ita mai yawan tuba ne da ta yi abu ta zo ta ce na tuba ka yafi min ka yi hakuri wannan shi yana ka rabu da ita ko Allah madaukakin sarki ce akwai yiwuwar in ka rabu da ita ko wacce tafi ta tuba Allah zai shigo da ita Allah madaukakin sarki yake cewa sa'ihatin idan kana ganin tana yawan azumin nafila alhamis da litini shi yasa ya ka rike ta to idan abun ya gagara ta ki bin addini an ce ta yi kaza ta ki bi daidai Allah madaukakin sarki ce idan ka rabu da ita ko yiwuwar Allah ya kawo mata wadda tafi yin azumin bayan azumin litini da alhamis har da kari za ta rinka Ina ta rinka yin irin azumin annabi dawud Allah madaukin sarki ya ce me sa'ihatin tayyibatin idan ka aure ta bazawala ne dan haka ta iya zaune ta iya rangwada a cikin gida Allah madaukin sarki ya ce akwai yiwuwar ya kawo maka wata tafi ka iya zauri tafi ka iya wata kisisina da kwalita <laughs> wa abkaran idan kana idan kana ji ai budurwa ta aure ta yanzu wannan yadda ka aure ta na budurwa kai kai training ɗinta kai kai kaza kai kai kaza to Allah madaukakin sarki ce akwai wani zai kawo maka wata tafi da alkhairi wani abu sai Allah madaukakin sarki Allah mun gode maka shi Allah bai yadda ka saurara wa wani saboda shi ba inda aka zo gonarsa to babu saranda ba wanda za a daga kafa a duniya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace annabi yace fatta duniya wata kunnita ku yi taka zantsan da duniya ku yi taka zantsan da mata fa inna awwala fitnatu bani isra'ila kanat fin nisa'i ku sani farkon fitinar banu isra'ila ta kasance a cikin mata ne Allah ka tsare mu sai Allah madaukakin sarki yake cewa kamar ka tambaye shi ya Allah to ina mafita tunda da duniyar ne yanzu an riga an watse mata karama mun gane ita duniyar mun gane rudan mu kawai za ta yi su ma matan da muke gani ni imani mun gano su ma matsala ce rudan mu za su yi to ya Allah menene mafita sai Allah madaukakin sarki yake wa in tu'minu wa tattaqu idan kuka yi imani kuka yi takawa menene yutikum ujurakum Allah madaukakin sarki zai ba ku ladaddakin ku sannan wala yas'alukum a amalakum a amwalakum Allah madaukakin sarki yace sannan ba zai tambaye ku dukiyar ku ba Allah ba zai ce kawo dukiya ba kun gane wannan malamai suka ce waɗannan abubuwan guda biyu da Allah madaukakin sarki ya kawo wato su ne zaman lafiya a duniya wasu malamai ma suka ce ai abu ɗaya ne daga lokacin da kai imani ingantaccen imani to ka zama mai takawa daga lokacin da kai takawa ingantacciyar takawa to ka zama mai imani an gane wannan duk lokacin da ka samu ɗaya ciki kyakkyawa to wannan ka samu alkhairin duniya da lahira shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana a wurare da yawa idan wato kana so ka daidaita da Allah madaukakin sarki imani ka aiki na gwarai in dai baka so ka shiga cikin masu asara Allah ma Allah madaukakin sarki ya wal asr innal insana lafi khusrin wal innal insana lafi Allah maɗaukin sarki ce lallai dan adam yana cikin asara sai wa na ladina amanu wa amilus salihati wa bil haqq hmm. wanda baya cikin asara shine kawai wanda ya imani ya aiki na kwarai wasiya da ai gaskiya a yaƙuri mun gane na'am Allah maɗaukin sarki ya tabbatar in kana so ka shiga cikin mafi alkhairin halitta kai imani ka aiki na kwarai innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah Allah madaukakin sarki yace laqad khalaqal insana fi ahsani taqwi laqad khalaqal insana fi ahsani أحسن أها ثم وجدناه أسفل كافرين في إلا أيوة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنة الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يا إيدان غري malamai suka ce idan kai imani kai aiki na kwarai ka bauta, mun gane wannan zaka zama cikin mafi alkhairin halitta zaka fita daga asara za ka fita daga cikin kankantattun bayi za ka shiga cikin wa'anda Allah zai sanya musu soyayya su samu farin jini aljanna firdausi ka ce a maka albishir da aljanna in kai imani kai aiki na kwarai an gane wannan a maka albishir da lada wacce take kyakkyawan lada in ji Allah madaukakin sarki wannan sai kayi ne sai kayi imani kai aiki na kwarai in kana buƙatar wannan shi yasa yace wa in tu'minu wa tattaqu idan kuka yi imani to sai yace wa tattaqu ita kuma ta kawafa idan kana son mafita ka yi ta taƙawa in kana neman kuɗi ka yi ta taƙawa idan kana son sauƙin lamari ka yi ta taƙawa idan kana son a girmama maka lada ka yi ta taƙawa idan kana son a kankare maka kulakulanka ka yi ta taƙawa in kana son girma ɗaukaka ka yi ta taƙawa in kana so a karɓi addu'a ka ka yi ta taƙawa in kana so ka zama wali ka yi ta taƙawa in kana son ilimi ka yi ta taƙawa in kana son shirya ka yi ta taƙawa in kana so ka tsallake sirari in kana son aljanna <laughs> Allah madaukakin zarge za mu dace Allah madaukakin zarge ce wala yas'alukum a'malakum ba zai tambaye ku kuma Allah madaukakin zarge ce wato za a ba ku ladar dakin ku ma'ana malamai suka ce idan mutum yayi imani yayi takawa kenan za a bashi ne lada ashe idan mutum ya damu da duniya ba zai samu lada ba kun gane karatu mafhumul mukalafa kenan rayuwar duniya la'ibun wala haun to in ka damu da ita baka da lada karka dauka akwai wani aiki da za a yi ya baka lada qul hal unabbi'ukum bil aktharina amala qul hal unabbi'ukum bil aktharina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah rama lokacin mu ya wuce wannan ayar mu kwana cikin ta bazan Allah madaukakin sarki ya kaddara sai mu tashi akan ta abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada ba mu ikon aiki da shi kuskure Allah ya gafarta mana kuma ya shafe cikin zukatan mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu